أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu kasance daga cikinsu barkanmu da samun haduwa a wannan rana ta lahadi goma sha tara ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara bakwai, wadda ya dace da takwas ga watan uku miladiya shida. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun haɗu a wannan masallaci na masjidu Bilal bin Rabah a nan GRA garin kefi jihar Nasarawa domin ci gaba da karatu da muke cikin wannan littafi <clears throat> mai suna kaifan rabbi auladana wa هو واجب الآباء والأبناء na Sheikh Muhammad Jamil Zainu Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙan shi gafarta mishi. A yau za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya inda Mala ya buɗe fasali yace wajibul murabbi wal muallim abin da yake wajibi akan duk wani mai tarbiyya ko kuma malami mai karantarwa da duk wani mai tarbiyya wajibul murabbi wal muallimi wajibi da ke kan mai tarbiyya da kuma malami ce mai tarbiyya zai iya kasancewa uwa iya kasancewa uba zai iya kasancewa duk wani wanda haƙƙin kula da tarbiyyan wani ke kan shi shi ma sunan shi almurabbi to zai mana magana akan abubuwa na wajibi na farko akan duk wani mai tarbiyya malaki abu na farko alimu tufli an nutqu bi ilaha illallah Muhammadu Rasulullah yana daga cikin wajibi da yake kan duk wani mai tarbiyya ya koya ma yaro ƙarami musamman wanda ya fara iya buɗe baki ya yi magana ya koya mishi a koya ma yara faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah yara ƙanana jarirai waɗanda suka fara buɗe baki Tun da yaro ya fara iya faɗin mama da baba to yana cikin wajibi da ke kan masu tarbiyya sai kuma su fara koya musu furta wannan kalma mafi girma wadda babu wata kalma da musulmi yake da ita wacce darajanta ta kai darajan wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah inda dama kalma ce wacce da ita furuta take sa mutum ya zama musulmi ƙaryata ta yake sa mutum ya zama ba musulmi ba yarda da kalman take sa mutum ya zama ba musulmi ba kin yarda da kalman take sa mutum ya zama yarda da kalma yake sa mutum ya zama musulmi kin yarda da shi yake sa mutum ya zama ba musulmi ba yana da matuƙar muhimmanci a koya ma yara ƙanana furuta waɗannan kalmomi ta ba mu labarin ya kwana biyu ya kai shekara biyu ko na mai kama da haka ko sama da haka na ba mu labarin wata mata da take da yarinya karama yarinyar ba ta iya magana ba amma ya zama duk lokacin da ta ɗauki yarinyar za ta ije ta in za ka ije yarinyan sai ta ce um sai ta ije shi sai zama ɗabi'anta lokacin ije yarinyan shi ne sai ta ce sai ta haji kamar irin mutum ya gani ce um sai ije wata rana ta ɗauki yarinyan za ta ije ta kafin ta ije ta sai yarinyan ta ta ce um sai take fara mu na cikin gani da ɗabi'an kin za ki ije ta kullum kina ce bismillah dan ziyariyar me za ta ce ya nuna miki ashe tun da kike faɗa din nan ta haddace me kike faɗa kuma ta haddace a ina kike faɗa in za ki ne kike faɗa ashe suna idiraki ashe suna idirakin to aka karka ga a karki ga yi karama ce bata iya a ki rinka faɗa lokacin da bakin ta ya bude kaga ita ma tana yana yawan faɗan la ilaha illallah muhammadur rasulullah Saka yana da matuƙar muhimmanci koya ma yara furuta wannan kalma mai albarka mai tsada. yake wa ifhamuhu ma'anaha inda ma yakbur da kuma fahimtar da yaro ma'anan kalman a lokacin da yaro yake girma. Yanzu ya saba da faɗan kalman lokacin da yake girma kuma sai a rinka mishi bayanin me ce ma'anar ita kalmar, me kalmar take nufi. Eh, la ilaha illallah mana la ma'buda bi haqqin illallah babu wanda ya cancanci a bauta masa bisa haƙƙi da gaskiya sai Allah an koya mashi faɗan kalman kuma yana girma ana masa bayanin ma'anar kalman sai girma da sanin cewa bautar Allah shi kaɗai shine addini shirka ba addini ba ne kaga tun yana karami sai zama ana masa irin wannan irin wannan tarbiyya ne malaki abu na farko kenan abu na biyu gharsu mahabbatillahi wal imani bihi fi qalbi walad addasa ma yaro son Allah da kuma imani da Allah zama yaro ta yana karami an dasa masa son Allah da kuma imani da Allah akwai hanyoyi da yawa da za a yi wajen dasa ma yaro son Allah maɗaukakin sarki shi malam ya bayanin wasu daga ciki ya ce li annan maha khaliquna wa raziquna wa mughithuna wahdahu la sharika la yace saboda lallai Allah maɗaukakin sarki shine ya halicce mu shi yaron ya san cewa Allah shine ya halicce shi wa raziquna Allah maɗaukakin sarki shine ya azurta mu shi yaron a koya ma yaro ƙarami tun yana tasowa ya san cewa duk abin da ya samu Allah maɗaukakin sarki shi ya ƙaddara ya samu shine mai azurtawa ya san cewa ba baban shi bane mai mai azurta shi ga yaron da bai samu wannan ba ya fara girma akwai wanda ka tambaye shi wa ya halitta ka sai ce baba sai ce baba so da shi wanda ya sani mafi girma shi ne wa baban shi to shi baban ya nuna mishi akwai wanda dani da shi duka dani da kai duka shine halicce mu ya nuna mishi dani da kai duka shine yake azurta mu in ka zo ka ce baba ba ni kaza ni baba ba ni nake ba kaina ba Allah madaukakin sarki shine nake roko ya bani sai in baka ba kar arena shekarun yaro wajen koya masa wannan wa mughithuna a nuna masa cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne ne kawo mana dauki a duk lokacin da muka shiga cikin wata musiba da wata damuwa da wata fitina to babu wadda muke kira ya kawo mana ɗauki sai Allah Allah shi kaɗai yake da ikon ya ɗauke mana wannan fitinan da wannan musibar in ba Allah babu kowa yaro ya san wannan so da ya san ya saba da duk abin da ya same shi zai kira Allah ne zai kira Allah ne ya san Allah maɗaukakin sarki shi zai magance mishi kuma ka nuna masa Allah na wahdahu la sharika la shi kadai ba shi da abokin tarayya duk wani wanda zai maka wani abu zai maka ne da yardan Allah in Allah da yarda ba zai yiwu ba kuma ba zai tasiri ba sai Allah ya yarda sai Allah ya yarda ya san cewa yanzu da bai da lafiya aka ba shi maganin sha ba maganin ba ne ya sa ya warke Allah maɗaukakin sarki shi ya ga daman ya warke so da akwai wanda ya sha irin maganin kuma ya mutu akwai wanda ya sha irin maganin aka ce maganin ne sanadiyyar ciwon ya karu ko ya faruwa Za ga mutum yana bai da lafiya ya sha magani wani bai da lafiya irin shi an ba shi wannan maganin shi kuma sai maganin ya zama shi ne sanadiyyar mutuwan shi wani ya nuna maka cewa ba maganin ba ne yake warkarwa A'a ana warkewa ne da yadanwa da yadan Allah madaukakin sarki to wannan tun yaro yana karami yana dan kararrami ya kamata a tarbiyyantar da shi da wannan ba sai ya ya girma ba ya girma da wannan a cikin zuciyarsa cewa Allah maɗaukakin sarki shi kadai ake imani da shi shine mai azurtawa shine mai halitta shine mai kawo ɗauki a duk lokacin da aka shiga wata musiba da wata jarabawa babu wanda ya isa ya bawa ɗauki sai Allah madaukakin sarki. Malaka na uku, ta'limul aulad an yas'alu Allah wa yasta'inu bihi wahdahu. Koya ma yara tun suna ƙanana cewa an yas'alu Allah cewa in suna da bukata su roki Allah. In suna da bukata su roki? Su roƙi Allah. wa yasta'inu bihi kuma ya zama suna neman taimako ne da Allah madaukakin sarki wahdahu shi kadai ya zama duk bukatun su za ku roki Allah ne duk neman taimakon su za su nima ne a wajen a wajen Allah tun suna kanana a koya musu a koya musu addu'a a koya musu daga hannun su roki Allah su yi addu'a malai ce da ƙaunihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam libni annihi so da faɗin da manzon Allah Sallasa alaihi yama dan kawunsa Abdullahi ɗan Abbas kenan Ya yace mishi idza sa'alta fasalillaha, wa idza sta'anta fasta'in billah ce ya kai Abdullahi ɗan Abbas idan za ka yi addu'a karka roƙi kowa sai Allah idan za ka nemi taimako karka nemi taimakon kowa sai Allah idan sa'anta fas'alillaha wa idan sa'anta fas'a'in billah in za ka yi addu'a karka roƙi kowa karka yi addu'a ka roƙi kowa sai Allah in za ka yi nemi taimako karka nemi taimakon kowa sai Allah Malai ce waɗannan abubuwa guda uku suna cikin abubuwan da suka zama wajibi alamin alamin suna cikin abubuwan da suka zama wajibi akan duk wani mai tarbiyya da kuma iyaye ronan da ruwa mun yare ranar da kacin abubuwa da na kacce nan mun san yana kula ka koya ma yaro wannan cewa in mutum zai nemi taimako ya nemi taimako a wajen Allah in zai roƙo ya roƙi Allah da wannan malai ce waɗannan abubuwa guda uku sa daga cikin abubuwan da suke wajibi akan duk wani mai tarbiyya da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora tarbiyyan wasu a kai shi Allah maɗaukakin sarki ya samu mu kiyaye sai ma da ce a tahziru minal muharramat at-tahziru muharramat malam yace tsoratarwa jan kunne daga abubuwa waɗanda suke na haram shi yana daga cikin yana daga cikin abin da ya zama wajibi akan duk wani mai tarbiyya ya zama yara tun suna ƙanana ana tsoratar da su ana jin kunnensu daga faɗa zuwa ga abin da yake na haramu ana nuna musu kaza haram ne kaza babu kyau kaza Allah baya su. kaza yana jawo kaza yana jawo kaza yana jawo kaza shine malam sai famu misalai yace tahdhirul tahdhirul auladi min al-kufri was-sabbi wal-la'ni wal kalamin badi yake a tsoratar da yara daga kafurci a musu bayanin menene kafurci menene illan kafurci menene girman kafurci menene matsayin kafuri wani yana da matuƙar mahimmanci akan masu tarbiyya da su tarbiyyantar da 'ya'yansu akan wannan wasabbi da zagi a tsoratar da su game da zagi da kuma illar zagi walla'ani da tsinuwa da tsinuwa a tsoratar da su daga illar tsinuwa wal kalamil bazi a tsoratar da su daga maganganu waɗanda suke yafassu maganganu waɗanda suke na rashin tarbiyya yaro magana wadda wacce magana ce wacce bai kamata mai tarbiyya ya faɗa ba a faɗa mishi ka daina faɗan wannan maganan wannan maganan kuskure ne bai ga bai dace baya wa mutum ya furta wannan wannan maganan kar a ce yaro ne kar a ce yaro ne a lokacin da aka faɗa mishi nan a lokacin zai fi riƙewa sama da idan ya girma shi yasa masu hikima suke cewa karatu a kwakwalwan yaro suke ce kaman zane ne a dutse kaman zane ne akan a saman dutse kan ka samu dutse ka ɗauki dutse ɗan uwanshi shi sai ka goga kai zane a ciki fitan sha yana da wahala yana da wahala sura kara ce yaro ne ƙarami. a'a a nuna masa sai ki ga sai a wayi gari shi yana a matsayin shi na karamin yaro kuma yana wani babban wa'azi yana faruwa so da shi an koya mishi an ja kullansa, an ja hankalinsa sai ga wani babba yana yi sai ga yana wace la wannan fa an ce ba kyau sai ga an gyara ko sai wani lokaci yana faruwa da ke a gida zake yin wani abu shi kuma an faɗa mishi a makaranta ba kyau kuma zai faɗa miki zai ce malamin mu ya ce kaza ba kyau in kuma da gaske ba kyan suke dan ji kunya sai ki ɗan yi borin kunya haka sai a wuce gurin to a koya musu wannan yace wa ifhamuhum bilqufin kuma a fahimtar da su da tausasawa ba da hayaniya da tashin hankali ba annal kufra haramun yusabbibu al-khusran wa dukhul nar a nuna musu cewa kafirci yana sabauto wa mutum ya zama hasararre Kafurci yana sa mutum ya yi hasaran duniya da lahira Kafurci yana saboto shiga wuta a musu wannan bayanin su gane su fahimta cewa wanda ya mutu kafuri, to ba shi da makoma a lahira sai wutan jahannama a musu wannan bayanin dalla dalla ce wa alaina an nahfaza alsinatana amamahum sa'annan daga cikin hanyar da zai taimake mu wajen Tarbiyyantar da yaran akan wannan yake saboda yana da cikin yana ya zama wajibi akan mu kiyaye harsunanmu a gabansu. ya zama ki san irin hirar da zaki a gaban yara ki san irin kalmomin da zaki faɗa a gaban yara ki san irin magana da zaki faɗa a gaban su sai ba ma magana kaɗai ba hatta aiki ki san menene zaki yaro na kallo menene zaki yaro baya kallo yace an nahfaza alsinatana amamahum me yasa yace nakuna qudwatan hasanatan lahum dan mu zama abun koyi mai kyau ga yara ya zama in ma a ɗabi'anki akwai zage-zage to zama ba gaban yara ba in a ɗabi'anki akwai hira mara amfani kuma ki rantse da Allah ba za ki daina ba to ki tsoron Allah ki daina a gaban yara ya wai kaddara ki rantse ke kan ba za ki iya daina ba to a gaban yara ki daina so da ki zama abun koyi kyakkyawa gare su kar ki zama mummunan abun koyi so da asalin inda hatsarin yake shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana cewa duk wanda sanadiyyar shi aka koyi wani aiki mummuna ko wata ɗabi'a mummuna to wannan da ya koyan duk lokacin da ya wannan mummunan ɗabi'an sai an ba wanda ya koya da wurin shi zunubi inda shi ma zai koya ma wasu da shi kaɗai ya koya ana baka zunubin naka da nashi to inda zai koya mutum goma yanzu a baka zunubi goma sha biyu nashi da mutum goma da ya koya musa da naka za ba karamin matsala ba ce ba karamin matsala ba ce so aka yana ya zama wajibi mu yi kokari mu kiyaye harsunanmu da abubuwan da muke yi a gaban yara so da mu zama abin koyi kyakkyawa game da waɗannan yaran akwai yaran da in Allah ya taimake shi tun kafin ya gama wayo yake zaben fita ɗin shi kuma har ya girma da wannan abun a ran shi har ya girma da wannan abun a ran A kone malaminmu yayi malamin mu dan Saudiya ne yana ba mu labarin wani yaro karami wani yaro karami yace ma baban shi karami yaro ne bai wuce shekara takwas ba bai ma kai ba a lokacin sai zai sa baban shi cewa baban shi yana da zaɓi guda biyu yana son baban shi ba shawara A kan ɗaya daga ciki ce na kyawaran ko ya zama likita ko kuma ya zama babban malami na addinin musulunci sai baban ya ce mishi to ni dai na a zaɓi na in dai shawara zan baka na baka shawaran ka zama malamin malami babban malami na addini yaron ya tsaya shiru to suna yaron Muhammad suna yaron Muhammad kuma a gida suna yawan kallon karatun a sheikh Muhammad bin Salih ibn Usaini Allah ya ji ganshi da yaron ya tsaya shiru yana yana lissafi akan shawaran da baban ya bashi sai ce idan yakunu fi Saudiya Muhammadan yace eh inda zan zama malamin musulunci ne babba to za ka Muhammad bin Usaini biyu kenan a Saudiya ya shi ya tafi ni zan zo mai gurbin shi kaga already ya ɗauki role model ɗin shi ya ɗauki role model ɗin shi to in kuma iyayen suka yi building ɗin shi akan wannan to sai ga ya achieving abin da yake su to haka yara tun suna ƙarana suna ɗaukan role model ɗinsu amma bil akasi shadi abun bakin ciki mai tsanani wanda wasu ke ɗaukan shi abun dariya wasu ɗauke shi abu ne ƙarami za ka ga yaro karami inda za ka tambaye shi role model ɗin shi zai kira maka sunan ko ɗan fim ko mawaƙi kuma a gidajen musulmai ba a gidajen musulmai ko wani ɗan ƙwallo ko wani ɗan ƙwallo kuma musulmai a gidajen musulmai malaminmu barista abdulaziz marisa abdulaziz abdulaziz wata rana ya je shagon aski ya je aski yana zaune sai ni mutum sai shigo shi ma ya shigo da yaran shi guda biyu sai ida yaran sai ta mai askin a mutu aski ni bar zan je kallon kwallo in na dawo zan dauke su da aka gama da aka kira yaro ɗaya ya zo zauna a mishi aski da aka ce wani aski za a baka sai ce a mishi galas sai shi ne aktin sai kwaɓe shi sai ba da sabon ya ce ya za ka kwaɓe shi baban shi ya ce maka ina zai je baban shi ya nuna miki wa'incan su ne abun koyi sai ta ma ya ije so don aktin sai ka ji abun shi ya nuna ya nuna miki ma wa'incan sun fi su mahimmanci akti da bai yake minti ashirin ba ba zai iya jiran su ba to me ne san yaron dan ya ce a miki galas mana a miki sai da kima ya kama da yanda baban shi da yake biyan kuɗi ya kalla wanda baban ke je biya kuɗi ya kalla irin askin da ke kan shi kenan zaka shi ma ce a nufi, saboda shi ma gobe kila baban ya biya shi kuɗi zai kalli shi. kuma musulmai kuma musulmai wannan wannan abun abun bakin ciki ne abun bakin ciki ne sosai da sosai suraka mu iya bakin kokarin mu zaɓan ma ƴaƴanmu role model sun su sa'annan bayan mun zama 'ya'yan ‘ya’yan mentors ko mu sake za'on musu mentors wasu saboda mutum yana iya zama yana da mentor sama da ɗa depending on role ɗin da yake so wannan mento ɗin ya yi play wani zai mentorin ɗin shi ne a karatu wani zai mentorin ɗin shi ne a ɗabi'a ya zama shi duk shawara da shi yake yi ya yadda da shi ya da shawarar shi so duka dole zama muna muna kula da irin wannan game da game da ƴaƴanmu Allah ya bamu ikon kiyayewa ta wa nabiyu at-tahdhiru min ash-shirk billah mu tsoratar da ƴaƴanmu daga shirka mu nuna musu mu karantar da su menene shirka menene hatsarin shirka menene girman shirka wani irin bala'i ne shirka yake iya kai mutum zuwa gare shi dole mu karantar da yaranmu irin irin waɗannan yake walinhu daga cikin abin da zamu nuna musu cewa shirka ne shine du'a'u llahi min al-amwat kiran roƙon wani wanda ba Allah ba musamman ma wanda ya riga ya mutu da bai da abin da zai iya maka wanda ke raye alal za zaka yi daukan waya ka kira shi ko zaka yi ce ba na bashin dubu ɗaya akalla tun da yana raye kama wanda ya mutu ba da kai da shi wa yake da bukata a wajen wani a wanda ya mutu shi yake da bukata a wajen ka kai da kake ne kake raye na bukatan kai mishi ne addu'a amma da ke mu'amala da social media zai ga yadda shirkan bautan matattu yake son ya sake dawowa ƙasar hausa shirkan bautan matattu wasu ma waɗanda duniya ta ce da cewa mutanen banza ne kafin su mutu wasu bokaye ne mushrikai ne suna kira sun kira mutane zuwa ga bata da barin hanyar manzon Allah sallallahu zuwa ga hanyar wasu shedanu amma mutum ya mutu tun da dama abin da ya mutu yana kira zuwa gare shi kenan shi ma mutu sai a gina kabarin shi ma kabarin ya zama wajen bauta za a rinka zuwa kabarin neman tabarruki da addu'a roƙon kabarin Allah na ce ma wanda ke kabari fetur ya tsara abinci ya tsara bayan shi ma kafin ya mutu haka ya siya haka fa ya siya bai har ya mutu amma kuma yanzu yayin ya mutu lokacin da yake da rai bai iya subsidizing muku ba sai bayan ya mutu to dole a nuna musu cewa musamman yanzu da muke duniyar social media da yaro zai iya gani kai da ɗauka cewa wani abun arziki ne kuma saboda tsoron wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gina kabari wanda shi ma yanzu suna ganin kaman gata ne in mutum ya mutu a gina kabarin wanda haramun ne yana daga cikin ɗabi'un ɗabi'un waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa girman azaba a ranar kiyama wanda za a mutu sai ku gina kabarin kai ba gina ka dai ba ko da ƙasa ne na wani guri wanda ba aka wanda ba haƙo daga kabarin ba haramun ne a ɗiba sa kan kabarin kai ba ma wannan ba ƙasan kabarin ma haramun ne in ana zubawa in ya wuce tsayin nan to haramun ne a ƙara ya takaiwa ko da ƙasan kabarin ne a bar sauran a gefe to kuma duka an manzala sallallahu ya hana wannan ne so da kar ya kai zuwa ga gori a koma bautan ne kabarin yanzu iya girman bautanka iya girman kabarinka sai a sa tiles a yi kaza a yi kaza a yi kaza a sa fulawa wai yana ganin kamar an yi ma wanda ke kwanci a kabarin ne gata masu sauƙi-sauƙi kenan suna ne za su ɗan blok ɗaya ne a daidai kan kabarin sai a rubuta died on 8 march 2026 shi wani haramun ne rubutu a kan kabari sannan bayan haramcin shi kuma shi mash din nan sunan waye sunan gunki ne ba sunan Allah wasu ne mash ɗin, sunan wani ne wanda abun bauta ne na wasu aka mai da shi sunan watan sai kuma ka rubuta kan kabarin dan uwanka musulmi to me kai bayan kayan haramun na rubutu akan kabari ka sake rubuta sunan gunki akan kabarin shi so duka dole mu dawo da hayyacinmu mu fahimci wannan wannan abu to kaga wannan shi yake jawo a kwana a tashi a kwana a tashi sai shedan kuma ya raya mutane cewa wanda ke kwance a kabarin ma kamar yana da wani abu da zai iya yi ma waɗanda suke rayu dole mu koya ma yara wannan tunda za su iya gani a social media da sauransu a nuna musu wannan abin da ake kafirci ne wanda ya mutu yana wannan kuma kafiri ne arni ne in ya shiga wuta ba zai fita ba kaga sai san menene suke suke gani yake wa talabil ma'unati minhum da masu zuwa wajen matattu suna neman taimako da gurin su yake fahum ubadun fahum ibadun la yamlikuna darran wala naf'a su ma waɗanda suke cikin kabarin su ma bayi ne na Allah ba sa iya mallaka makansu komai ba sa iya cutar da kowa ko ba sa iya amfana da kowa ba sa iya cutar da kowa ba sa iya amfana da kowa amwatun ghairu ahya matattu ne ba rayu bane Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'a'ahum du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ce kiran da kuke musu da suke matattu a cikin kabari ba sa ji Allah ce ko sun ji ba za su yi amsa muku ba kuma ranar alkiyama za su kafirce za su ma Allah ya Allah ba mu sa su ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wannan shirka da kuka za su ya Allah ba ba ruwan mu ba muka sa su ba ba muka sa su ba to me yasa zaka je kai Allah ya sa mu gani malaka qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin Allah ce wala tad'u min dunillah kar yi addu'a ka roƙi wani wanda ba Allah ba wanda wannan wanda ba Allah ba la yanfa'uka wala yadurruk ba zai iya amfanar da kai da komai ba ko ba zai iya cutar da kai da komai ba Allah ce fa in fa'alta in har ka aikata hakan to fa innaka idan to lalle kai ka zama a wannan lokacin da ka aikata hakan min adh-dhalimin lalle ka zama daga cikin mushrikai saka duk wanda zai addu'a ya rukira kira wani wanda ba Allah ba sunan shi mushiriki, in kuma ya mutu yana yadda da wannan to ya mutu mushiriki ya mutu ɗan wuta Allah ka kiyashe mu abu na uku ta tahzirul auladi minal mai maisari bi wa'ihi. a tsoratar da yara a jakunansu daga afkawa cikin abin da ya shafi shata cata bi anwa'ihi da dukkan nau'ukan cata dukkan nau'ukan cata so da akwai abin da muka ɗauka aka ɗauka kamar shi kaɗai ne chata. duk wani abu da za a yi ko menene ko da ƙur'ani ne za a karanta amma da mutum biyu sai wannan ya ce na sa dubu ɗaya kai ka sa dubu ɗaya wanda ya fi iyawa ya kwashe sunan shi tata ko da ƙur'ani na karanta sunan shi tata kuma zunubin ku iri ɗaya da wanda ya buga karta ya tata ko da ƙur'ani ko da ƙur'ani baka duk wani nau'i na tata a karantar da yara a karantar da yara malai ce kalyan seed kaman abinda ake kira lottery shine yansi. wanda ya zama ruwan dare yanzu kana yawo a garuruwan musulmai a unguwannin musulmai za ga shaguna na lottery za ka zo ka yi betin ka cikin lamba ka ba da kuɗi ka zauna kana jiran lamban ka zai fito ko ba zai fito ba ka ci kuɗi ko ba za ka ci ba ya zama ya zama ya zama norm ya zama wani abun da ake ganin kamar ma wani wani irin nau'i ne na na na rayuwa na wayo har ma mutum zai rinka alfahari a ce me kake yi sai ce ai shi ƙwararren ne a lottery shi na ganin wannan ma wata sana'a ce wannan yana ganin wannan ma wata sana'a ce akwai lokacin da zai kai shekara goma sha biyar ko sha shida na muka kai karan wani wani da sunan malanta muka kai karan shi wajen mai angonsu wani ɗan anguwan ya yi irin wannan datit ɗin, sai ci kuɗi in ba na manta miliyan biyu ne ko miliyan uku wai sai wannan anguwan da sunan malami shedani wai da sunan malami wai sai suka je mishi addu'an Allah ya kare mishi kuɗin shi ka duba shaidani ka duba shaidani Sai yanzu wannan abin da ya yi da ba don matakin da ko muka ɗauka aka yi ƙaran shi a wajen mai anguwa aka kira shi aka fitse shi abin da ya yi wanda ba su yi ba suke kyaman abin a bayan za su ɗauka menene au mai gina gashi har malam ma kuma ta tani. malam ce wa tawira da kes duka ta tani, duka ta sani ne a tawira kes wani nau'i ne na na gem da ake tata da shi wanda wanda wanda wanda ya karanta statistics dole dole iya kes kar ku tambaye ko na iya na manta yadda ake amma an koya mana lokacin lokacin ka duk baka in ka ce ba za ka koya a lokacin ba sai ka fada jaraba so da yana da muhimmanci a karatu mana misali ne yake ba mu misali yake ba mu bawira za ga a tebur ne yake za ga mutum biyu ɗaya na can ɗaya nan a ƙosu ƙwallaye da wasu abu ana jan abu haka ana ana mayarwa to duka duka anwa ne na caca wa ha da waninsu ila lido hot da sauransu duka ya zama wajibi a matsayin mutum musulmi ya nisanci waɗannan abubuwan so da asali an yi su ne don caca shi sa ma wa lauka na litasliya ko da ana yi ne don wasa a hana yara yace li annaha ta ila al-qimar saboda daga yi dan wasa yana kaiwa zuwa ga tata inda ake yi dan wasan wata rana sai ga mutu ya zo sai ga an sa kuɗi ko bai faruwa yana faruwa saboda dama asali an yi dan me dan tatan so kuma duk inda tata yake to shedan na gurin ba ka Allah fara yasalu yake innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajitanibu Allah ce da tata yana daga cikin datti daga aikin shedan ku nisance shi mala ce wa al'adawa kuma tata yana yana haifar da adawa yana haifar da gaba babu yadda za a yi masu tata kuma su zama babu adawa babu gaba tsakaninsu ko da musulmai ne wani ana yin har sihiri ana yi badan a cikata har sihiri ana yi su naija Niger bet din nan har sihiri ana yi saura a ci za a je a yi sihiri a tsace saura mutum ya ci saura mutum ya ci sai ma duk inda ta ce ke to shaɗan na gurgu so dole mu nuna ma yaranmu sun suna ƙanana illar irin waɗannan irin waɗannan abubuwan malake wa annaha fasaratun lahum wani malihin, wani mu nuna mu cewa lallai kuma duk wanda ya tsinci kanshi a tata to tata hasara ce gare su hasara ce ga dukiyansu kuma hasara ce ga lokacinsu hasara ce ga lokacinsu yake wa biya'un li farawatihim kuma duk inda tanta ake tata dama ai maganar sallah ba shi a cikin ajanda maganar sallah ba shi a cikin ajanda shi yasa dama shi ma Allah madaukakin sarki faɗa inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghda fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salah shedan yana zaga ku ne don ku yi tata don ya kawar da ku daga yin sallah ya nisanta ku daga yin sallah haka duk inda ta ce yake to dama maganar kula da sallah ba maganar shi sallah dole ya hakuri to dan aka ce za a yi sallah to za ka iya tashi a zuwa a makarunto. za ka iya tashi kafin ka dawo a maka a yi makaruntu to ya zama wajibi mu tsoratar da yaranmu mu nuna musu illar illar tata malaki abu na hudu منع الأولاد من قراءة المجلات الخليعة مهنا آئم مطورة آئم مهنا كترنت مجلات مجلولي دا جريدو دا مجزيز وطن دا كتزما نا نون تريتي نا الفاشا yanzu hansar ɗin nan yanzu da misali hansar ɗin da muke amfani da shi ha akwai advert iri-iri wani lokaci ƙur'ani ne ma za ka bude in datan ka na bude sai maka ko waka ko wani talla ko wani kaza ko wani kaza ko wani kaza to hankali da muke siya ma yaranmu in ya zama dole sai mun sai musu babban waya android ko a wannan to ai muna iya ai akwai kit a wannan google abin da za mu iya buɗa ya zama duk abin da za a tura ko da advert din ne zai zo wayansu advert ne wanda yaro karami wanda bai kai shekara sha takwas zai iya gani shi yasa ko abu za ka yi uploading a youtube ko a google sai sun baka option wannan yara za su iya gani ko yara ba za su iya gani ba za ka selecting option ɗin in ka tura kuma sai sai screening ɗin shi su ga a eh, option ɗin da kai selecting in ka ce a eh, yara za su iya gani suna da standard ɗinsu na abubuwan da yara za su iya gani sai da wanda suka buɗe ma yaran su fit account ya zama karkasa abin da ba na yara ba su za su a gefen ne a gefen yara to in ya zama dole sai mun sai musu waya babba to sai musu irin wannan sai ka saya musu irin wannan sai zama yaro ne yake rike da waya ya waya babba ce amma kuma abin da zai gani ya mace da abin da babba zai ne zai gani amma ya zama mun hana yaran mu kallon irin waɗannan mujalladin yake wasuwarul makshufa da hotuna wanda suke nuna tsaraici wal qisasul bulusiyya wal jinsiyya da labaruka sin na na na na na wanda suke koyar da waƙoƙi da abubuwa makamantan wannan yake wa man'uhum min mithli hadhihi al aflam fi sinima da hana su kallon irin waɗannan fina-finan a sinima wa tilfas da tv yake li darariha ala akhlaqihim wa mustaqbalihim saboda cutar wanda hakan yake da shi a ɗabi'unsu da kuma fita ɗinsu nan gaba saboda yana da cutar wanda zai musu a ɗabi'a yana da cutar wanda zai musu nan gaba ya zama wajibi mu kiyaye wannan mu kiyaye wannan za ga mutum yana da yaro yaro ne ƙarami yaro ne ƙarami wanda ƙila da yake shekara biyar shida bakwai takwas ba amma inda zai zo makaranta bai iya karatu ba inda za ka yi ma iyayen shi magana sai ka sun ce wallahi in ya zauna a gaban tv ne sai ba wanda ya ce kwace remote a hannun shi ka ji maganan banza sai da kiyaye ta kanshi kuma kiyaye ta duka sauran 'yan gidan wai wallahi ba wanda ya ce kwace remote kan ana kwace remote to bala'i kenan to ba shi ba zai bala'in da ya fi naki ba in ya gani sau ɗaya ba zai ƙara ba yi to kuma dole wai dole ne ba za a iya rayuwa ba sai da tv ba za iya rayuwa ba sai da tv da ala rayuwa ba zai yi ba sai da tv in aka cire tv gaba ɗaya ba aka haƙura da kallon tv sai kunna iska da remote ɗin remote ne ko to an sauke tv yadda ka san kamar rayuwa ba zai taɓa yiwa ba ne sai da TV. Yanzu ni in zauna in kalli TV, wallahi in zauna dai a gaban TV in kalli TV, in ba na ofis ba, in ba na ofis ba, wallahi na fi shekara biyu. Wallahi na fi shekara biyu. Ni yanzu kika shaƙe ni TV yana ya lalace ko yana da rai wallahi ban sani ba. Bai ba ko yana nan, amma Allah ba kunna. su ma abin da ke gaban su ya ishe su haka in ka engagin ɗinsu su ma ba su da lokacin kunna TV ai engage din ka gani wallahi ba su da lokacin kunna TV TV na nan amma ba kunna to da ba kowa bai da lokacin da zai tsaya kunna TV wallahi na ni na san zai iya fi shekara biyu kila sai dan na je aiki tun da yannan na kowa da kowa ne shi ma an dame ni shiga yadda babu zauna gona so bayan da za ka rayuwa da a cire filin kawai lokacin da suka girma suka kai hankalin kan su san menene mai amfani da ne mara amfani to a mai da filin ka gani amma sai mutum ka rasa sai dan kawo zo ka ce ba na na kallon wannan taken ba kuma lokacin da tibin ma yake yake da rai ai still kuma in ma an ce to dole sai da tibin ai ana iya fasodin channels din da ba kamata yaran su kalla ba akwai parental guide ai zai iya fasodin din su gaba ɗaya sai zama akwai akwai channels din da babu wanda ya isa kunna sai sai uwansu ko ubansu shikenan wanda ba zai kalla ba ya hakura wanda ba zai kalla ba ya hakura Allah ya sa mu gani haka ba wani abu ne mai na wahala ko na tashin hankali kawai sakafi ne da muke da muke da shi a matsayinmu na iyaye Allah ya sa mu gyara Allah ya sa mu gyara malaci abu na biyar tahdirul waladi min at-tadkhil wa ifhamuhum anna al-atibba ajma'u ala annahu yadurru al-jism yace mu tsoratar da yaran mu daga hayaki daga shan hayaki zukan hayaki da na da da na zamani da wanda ake karyar a ce flavor ne ko waye flavor ne kuma medically shi ɗin kuma ya fi wancan ɗin cutarwa ya fi shi cutarwa ba haka suke cewa ba zai cewa shi shaye flavor ne wai wai wai flavor ne flavor bala'i ba mu tsoratar da su mu nuna mu cewa ba dukkan likitocin duniya ne ba sun yadda cewa yana cutarwa yasa ba da wani kwali na hayaki face ce kaga an rubuta the ministry of health ko one that smokers are liable to die young mutum zai kalla sai ce eh, i agree to die young sai mika kudi sai mika kudi bare kuma ƙasa irin Najeriya da babu ma doka in ka je wasu ƙasashen akwai ƙasashen da ƙasa ce ta arna amma ko a jirgin sama ne in za ka wuce ta sama ba ya sha tawa ba ta sama za a wuce a jirgi ta sama za a sanar cewa to za mu wuce ƙasa kaza ko wasu duk wani wanda yake abin nan ya kare kaza kar kai kaza ta sama ma ba a so a saba ba za a sha tawa ba a jirgi balle a waje a ganka kana shan taba wani yake ban labarin ya je dubai sai aka faɗa min cewa in ya sha taba a waje in ya sha taba a waje in a public place inda akwai mutane za ka sha taba sai ka shiga wani guri ka keɓance ka sha ka gama ka shashare kanka tukun ka fito shi ne doka in ka sha a waje akwai tara wanda suka je wani wajen hutawa haka sai ja gefe amma gurin yana cikin wuraren da ba a da ne ba a shatawa ba sai ya je shi haka waɗanda ciyayi ne haka da ɗan fulawa haka ko sai kunna taba ce na kunna kafin ya kai wani abu wajen shan taban ko ya ga jami'an tsaro ne yiwa a kan shi an mai da mishi rufin rufin ne ne taron shi dala kaza ba wai zai bara ba a an riga an cire ko wannan rufin ne a automatic an riga an cire ku ana da distance tsinka da komai aka tsinka shiga ana da komai tsinka ko ga receipt mai shaida ko ba ana buƙatan ka yadda ko kar ka yadda za ka biya ko ba za ka biya ba a har ga an cire ko ko ga receipt ne shi ya ɗauka Najeriya yake da kila man jami'an tsaron suka zo ya yi mutu a yi rikici in dubu biyu ne ce to ga ɗari biyar kuɗin sharuwa sai a wuce sai a wuce kaga inda ake da inda ake da doka kenan inda ake da doka Allah ya sa mu gani to ka nuna musu ne kyau ka nuna musu annahu wa annahu yurithu as-sultan cewa yana haifar da ciwon numfashi wa yunhiru al-asnan ka nuna musu cewa yana lalata haƙora karihur ra'iha warin shi mummuna ne babu daɗin ji mudurrun lissadari yana cutar da ƙirji laisa lahu fa'ida bai da wata fa'ida fa yahrumu wa bai'ahu saboda haka shansa da siyar da shi duka haramun ne wa yansahu bi akli fawaki wal maimakon mutum ya tasirantu da yawan shan taba sai a tasirantar da shi da shan kayan marmari da abubuwa masu zaƙi da sauransu auban an wanda za ku nema masa rodin waɗancan shaban ba ku wani daga cikin abubuwa na haramun da ya kamata mu ja hankalin ‘ya'yan makai mu tsoratar da su daga gare shi mu nuna musu illarsu tun suna ƙanana sai su tafi da jin wannan aron sai su tafi da kyamar wannan abun aronsu Allah ɗaukakin sarki ya sa mu dace insha Allah ta'ala a nan za mu tsaya a yau abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada a kai kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ke mana ah, kwamitinmu na marayu wata ta bukaci a bata a kan nan ba za ta tura guduma ga dai ban wayanta ku tura mata ta turo rubuto da ban wayanta a tura mata akawun nan a ce na kwamitin marayunka da sai ta tura shi shekaran jiya ta rubuto na manta ko jiya ne oho dana ku tura mata cewa ga nan ne shi ne akawun ɗin da za a nawa akwai tambayoyi da za mu karanta amma kafin nan akwai iyayenmu a wannan masallaci guda biyu da ba su da lafiya akwai babanmu barista jikko akwai babanmu injiniya idris muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya dukansu jinya da suke allah ya sa ka fara ne allah maɗaukakin sarki ya ba su ladan da yake ba wanda ya jinya kuma a addu'o'inmu na yau da gobe da Allah mu sanya cikin cikin addu'a Allah ya ƙara musu lafiya wannan take cewa ya matsayin wanda yana azumi kuma ya ƙarya ya matsayin azuminsa wanda ya ƙarya yana azumi ya yi laifi azuminsa yana nan amma kuma zai iya yi wa ina ce azuminsa yana nan ma'ana ba ba azumin shi bai kare ba ma'ana ba za a ce bayan sallah zai biya azumi ba amma kuma akwai yiwuwan bai da ladan azumi an gane ku so da maza Allah sallallahu alaihi wasallam mallam yada qaula zu wal amala bi fa laysa lillahi haja min an yada ta'amahu wa sharabahu yace duk wanda yana azumi amma bai bar yin ƙarya da aiki da ƙarya ba to Allah bai buƙatan yunwansa da kishin ruwan shi an gane ku so aka azumin shi ya yi azumi amma kuma bai da ladan wannan zai iya yiwa bai da ladan wannan azumin in bai tuba ba so aka sai a nisanci ƙarya wannan take assalamu alaikum malam Ah, karin bayani nake so game da yadda ya kamata mutum ya yi jam'i a gida tare da mijinsa. In mutum zai yi jam'i a gida, mana salloli na nafila kenan ko? So da namiji ya baya sallan farilla a gida. Namiji baya sallan farilla a gida. In ma daga gidan shi yana jin kiran sallan masallaci sai sallah a gida bai da sallah. sai dan a gidan a masallaci ne an gane ku yawwa sai dan a gidan kila yana da gida kuma ga masallaci a gidan to wannan wani abu ne daban amma a gida a cikin gidan shi ko a farfadan gidan shi kuma yana jin kiran sallah daga masallacin ya sallah ba zai da sallah bai sallah ba to in mutum zai sallan zai jam'i da mata da miji a gida miji zai tsaya gaba ne tana baya ko da matan shi ne ba ta tsaya ba za su ba su haɗa haɗa sahu ba inda yaransu ne ma in mata ne za su yi sahu tare da mamansu shi mijin yana yana gaba in mata da maza ne maza za su yi sahu su mata za su yi sahu su a bayan ne a bayan maza shi kuma liman na gaba in liman din ne mijin ko ɗan ne mijin liman na gaba sahun maza daban sahun mata mata daban an gane ku haka za a yi jam'i a yi sallah take cewa in mutum yana sallah yana bin liman a sallah in liman ya yi kabbara shi ma dole sai ya yi kabbara ya eh, dole ne dole ne duk inda ake kabbara ke kabbara duk inda kuma kika manta baki ba kina bin liman babu laifi a kanki banda kabbara ɗaya shine kabbaran shiga sallah kabbaran farko na shiga sallah wannan in kika manta baki ba ko ban kin da sallah kika tuna baki ba sallan ne ba baki sallah ba kun kuma kina cikin sallan kika tuna za ki yanke ki kabbara daga nan za ki fara bin liman in kin gama sai ki biya wanda wanda ya wuce amma bayan shi duk tsaron kabbara in kika manta baki ba kina bin liman to babu komai a kanki in kuma ki ba kina bin liman bane kina sallan ke kadai ne sai kika manta ya kai guda biyu to shine zaki so dara kabali amma ya kai guda biyu ba shi ma babu babu komai komai a kan shi wallahu a'lam Naga na amsa wannan tambayin ko assalamu alaikum malam shin akwai laifi ɗaliba ta malaminta na amsa wannan tambayin aiko na masa wannan tambayar nake cewa ai babu wanda ya cancanta bai aure ta sai malamin nata shi fi kowa cancanta ya aure ta duk duniya shine number one shine number one to da ya mata tarbiyya ne ya mata tarbiyya ne to ko babu wanda ya cancanta ci gajiyan tarbiyyar sai shi aga sai sai ci gajiyan kayan shi shi da ya tarbiyyan kuma sai ci gajiyan kayan shi shi ya ci cancanta dama ya aure ta amma amma mu saurara ya zama wajibi neman aure da yake faruwa tsakanin malami da ɗaliba ya bambanta da neman auren da yake faruwa da wani daban shi dole tun da ai ba an ce malaminta ba ne to kaga dole duk abin da zai ya dace da abin da yake koya mata ya dace da abin da yake yake koya mata ya koya mata cewa haramun ne namiji ya tara mace ce yana son ta ba tare da izinin iyayenta ba to shi ma kare yi ya koya mata cewa haramun ne zuwa tadi to shi ma kare je tadi ya koya mata haramun ne chatting har akai late night to shi ma kare yi shi ma kare yi dole kiyaye wannan so da illan ba ita ba ce kaɗai. ai tana da kawaye ɗaliban shi in yana tunanin ai da ita ce to kuma duk wa'azin da ya sauran ƙawayenta ɗaliban ne su ma sun zubar kenan za su haju da dama ashe ko ana fara ne ko ba gani ba amma in dai maganar su yi soyayya su yi aure ne babu wa wanda ya cancanta kamar shi ke fi kowa cancanta ke fi kowa cancanta Allah ya sa mu gani saka abu ne mai kyau it's a welcome idea uh, wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah an ce sallah da kafanka waje haramun ne shin tafin kafan ne ko kuma duka kafan ne duka kafan ne ba wai tafi kadai ba gaba da ana so mace za ta yi sallah ya zama ta rufe kafanta yadda ko da in ta sujada ne tafin ta ma ba zai bayyana ba haka ake so ta yi sallah kuma kamar yadda na sha faɗa mana a wajen mafi yawan malamai to ga da in ce sallah ma kafin kafan nata na bude ba ta da sallah ba ta ma da sallah ne an gane ku so haka duka kafan ne ake so a zama a rufe wanda take cewa ya hukuncin wanda yake azumi amma kuma yana saba ma iyayen shi bayan yana azumi yi laifi azumin shi na nan amma ya laifi mai girma wani ma zai daka ma iyayen na ya ce ma baki san na azumi ne ba wani tunanin tun da yana azumi amma kuma inda lokacin baɗa baki zai ce na abinci mama ta ce baka san na azumi ne ban yi ba Allah ya zai ji ce eh, ji an ba kyauta mishi ba saka wannan kuskure ne kamata ya ke da kike azumi a lokacin da yake azima lokacin da yake cancanta ki ƙara tsayuwa tsayuwan daka wajen biyayya wa mahaifiyarki. so da a lokacin nannan kalada ake yi ana nannan kaladan ne kaga sai ki ƙara ana son duk wani aikin alkhairi a watan azumi ya ƙaru ne ba ya ragu ba duk wani ne aikin alkhairi ana son ya ƙara aikin alkhairin ne ba aikin alkhairin ya zama ya ragu ba duk wani ne aikin sharri kuma ana so ya rage aikin sharrin ne a watan azumi to kuma ga rashin biyayya ga iyaye aikin sharri ne to kaga a watan azumi ya kamata ne ya ragu ba ya karu ba za ka ban kina azumi kuma kina fa'a ma iyayenki to kin ga baki timman manufan azumi ba kenan manufan azumi yana sa mutum ya ƙara kusanci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan ta assalamu alaikum wai ba shi da kyau a ce mutum wane kana da kyau wai hakan babu kyau ba wai babu kyau wani amma akwai ladubba da ake bi ba ma mutum ba ko da mashin ne mota ne gida ne kayan sawa ne akwai ladabi da musulunci ya koya mana kafin ka yabi abu kafin ka shi ladabin shi ne kafin ki furta kalman yabo to ki addu'a ki fara ce Allah ya miki albarka kai kaza ya burge ni amma sha Allah kaza din ne yana da kyau alhamdulillah kaza din ne yana da kyau wannan shine ladabin musulunci kar ki fara yabo sai bayan sai ambatan Allah ya ne ya zo me take dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zai iya yiwuwa kina da abin da kira da al'ayi ne kambun baka kambun baka gaskiya ne kuma kambun baka halitta ce da Allah yake halittan wasu da shi an fahimta ko akwai wanda haka Allah ya halitta shi inda yanzu zai kalli wayan ya ce kai wayan nan yana da kyau don ba ne ko Allah daga yau wani yau wayan ba ta ƙara aiki ba ba za ta ƙara aiki ba har abada ba gyaran da ku mishi aiki kuma haka inda zai kalle mutum ya ce wa wani fuskan shi na da kyau To in Allah da wani abu ya samu fuskan da zai lalata kyau shi haka Allah ya halice shi kuma to amma inda da ya gane ce ka alhamdulillah kai wani yana da kyau to faɗin sunan Allah da ya kafin ya fara to zai hana kambun bakan yayi tasiri shine manufar shi kuma wanda kambun baka ya kama shi ba wani jidali ne. ba wani abu ne za a je a ce ga wani malami a gari ka za a kawai ka zana na ba da maganin kanin baka boka ne karya ne abu ɗaya ne in an san wane ne ya furuta kalman da ake san cewa shi ne sanadiyya kawai a sami shi ruwa ya yi alaula ruwan da ya alaular da shi a zuba ma wanda abin ya sami shi zai tashi magana ya kare zai warke duk tsananin kiwon kuma yanzu zai warke shi kenan an gama in ma ba iya ganin shi ba a samu tufafin da yake sawa wanda tufafin da aka san zufan shi ya taba ko a wanke sai a yayyafa mi shikenan zai zai warke haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi manzo Allah da kanshi yayi ya kace maganin kenan ba ba wani magani bane amma duk wanda kuma zaka je yana cewa wallahi ina da kambun baka in na maka zai kama ka to ƙarya ne boka ne wallahi boka ne boka ne ƙarya ne ba abin da zai kama ka ko yayi sauraka ba wai cewa ba yana da kyan bane laifi amma abi ladabi na musulunci ba laifi bane ah, ne? wallahi fuskar a ah, wance a fuskar yana da ah, wance gashin ta yana da kyau amma ki fara alhamdulillah masha Allah ko Allah sa albarka tukun sai ki yabi to sai zama ya warware wannan matsalar insha Allah wannan take cewa idan mutum yayi bacci sai ya manta bai yi sallar isha ba sai da sai da gari ya waye tukun sai tuna har ya yi sallar asuba kenan tukun sai tuna ai jiya bai yi sallar isha ba to ya zai yi sai ki tashi ki yi lura ki sallar isha sai ki tashi ki yi alaura ki sallar isha a lokacin ko ba za ki maimaita sallar asuba ba so da lokacin asuba ya riga ya yi ne ya wuce kai ko da lokacin sallan asuba ne kika tuna amma sai zama in kika ce sai kin isha kafin ki asuba to gari zai waye lokacin sallan asuba zai wuce to za ki fara yin asubahi ne tukun sai ki zo ki ne ki isha an fahimta ko amma ya zama a za ki yin ishan kuma ki yi asubahi lokaci bai wuce to sai ki fara yin isha kafin sai ki sallar sallar asuba in ma namiji ne ba ya zo masallaci maluma suka ce to ya bi sallan da ake a jam'i tukun ko da misali ya zo masallaci ana sallar la'asar ko bai sallar azaba misali to ya bi sallar la'asar din a jam'i ya samu jam'in sallan ne la'asar din in an yi da tukun sai a zahar din da ya rasa sai sake maimaita la'asar din so da kar ya rasa ne jam'i so da mahimmancin jam'i wannan shine wallahu a'lam sanan tambayanta na uku ce za ta fara jarabawa ranar monday a taya ta da addu'a Allah madaukakin sarki ya sa a ya sa'a eh Allah ya sa a ci jarabawa amma irin addu'an nan a ringa gawakatar alƙalami na eh za a yi addu'a kuma ta yarda ta tabbata ta yi karatu sosai insha Allah Allah ya sa a dace wannan ce assalamu alaikum malam tambaya ta shi ne, mutum ne zo masallaci sallar isha sai ya samu raka a ɗa to malam ya zai zauna ya yi ta hiya ne ko zai ɗaura. Ɗan mutum ya zo masallaci sallar isha sai ya samu raka a ɗaya tare da liman to in liman ya sallame in liman ya sallame zai hiya tare da liman zai zauna tare da liman a yi ta hiya tare da shi in liman yana liman na sallamewa shi kuma sai tashi in ya tashi sai kawo raka da da fatiha da sura sai zauna yayi tahiya hukun sai sake tashi sai kawo raka biyu kuma da fatiha zalla a sirke babu sura sai zauna yayi tahiya sallame wannan shine abin da wannan raka'an da ya samu dalilin shi shine raka'an shi na farko shine raka'an shi na farko wannan shine abin da zai wallahu a'lam wannan take cewa assalamu alaikum malam my question is about date i had a date with someone on grade. he said if i get good grade, he has a very special gift for me but he said what i will be menene so my question is that are is this one good e ai magana muke wannan ba betin bane ai ai betin shine ni na kawo kai ma ka kawo wanda ya wini zai tattara ya tafi shine betin amma in ce in kin yi kokari zan baki kaza kuma sa in kina da a zan baki kaza in b ne kaza in c ne kaza wannan ba betin bane wannan ya halatta ba matsala bane in ma mutum biyun za mu yi gasa misali ga Mr. A ga Mr. B sai zama wani mr ne a gefe sai ce wanda ya ci zan ba shi kyauta shi ma wannan ba ta ta bane sunna wanda suke abun are not involved sai zai iya yiwuwa ma su mr a and b su ne suka sa kuɗi amma akwai mr c shi ma yana participate amma shi ko bai sa ko CC ba amma an yadda hadda shi in ya ci za ta tara a yi a ba shi ma bai zama ta tawa an fahimta ku za ka wannan ba ba ta ta bane sai wannan na ƙarshe suke cewa assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi dan Allah wani addu'a ake masaban abun hawa saboda Allah ya tsare shi daga ido da baki ta ba zai tsaro daga ido da baki ba ai dole a gan shi kuma dole da baki a ce ya yi kyau kaga ai bai tsaro ba in mutum ya ya ce abun hawa sabo addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya mana shine dafa abun hawan ake yi sai a yi irin addu'an da mutum yake yi in yi sabon aure shine Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta laha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta laha Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta laha wa a'udhu bika min sharriha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 astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum